jarumi ta ce wallahi Allah na Hafsa na dan girman Allah Hafsa dan Allah ki taimaka min Hafsa wallahi in ba ke ba zan Hafsa Hafsa ni da Hafsa masoya mun dade dan Allah ki taimaka min wallahi Hafsa ne ita kadai nake so su duba dan Allah ki taimaka min jama'a na shiga dan Allah ku taimaka min Hafsa ta malam wai me ke mu mun yi alƙawarin aure ne Hafsa na Hafsa Hafsa me Hafsa Hafsa na Hafsa na Allah ku taimaka min jama'a na shiga uku na bane Allah ku ba bane bane eh? eh? za ka gaya min ma kai eh, Oga ce abin dubu ɗari biyu. Nan nan? To, na gode. Oga. To, na ga kuɗi. ware ware kawai. Ware